والسلام على الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد نعم نعم محمد ولكن duk wannan

na farko dai ya ce wanda ya fita wanda ya yi wankan ya to a sa'a farko sai alwalarsa ta kare ya tsayaye alwala to kenan ya samu falalar ba saboda mai zai samu falalar ba don alwalarsa ta kare ya tsayaye alwala ai duk da haka da yana nan cikin wanda ya zo da wuri yana cikin wanda ya zo a sa'ar juma'a ko ko alwala za ta sanya shi har ya fita daga sa'a farko har ya shiga sa'a ta biyu yana awa ɗaya ne kafin ya alwala na'am sai ya yi wanka sannan ya fito ya tuho masallaci a sa'ar farko to sai a hanya sai alwalarsa ta kare sai ya tsaya ya sake alwala to mene wannan zai hana shi zuwa a sa'ar farko eh ba zai hana shi ba to amma da abin da kake cewa cewa sai bayan zawal saboda watakila akwai masu zuwa ofis da sassafe ne to ina rawar hadisi da masu zuwa ofis hadisi yana magana ne akan al'umma baki daya a kan al'umma baki daya kuma in ka kula a zamanin mutanen magabata sun kasance suna yin jijjifi zuwa sallar juma'a da sassafe suke tuhowa amma kasancewar yanzu mutum yana da ofis da zai je da sauransu wannan wannan ba wani abu ne uzuri ne ga sayyidina Usman ya tafi kasuwa ranar juma'a bai zo ya zo da eh, eh, eh, bai samu bai iso masallaci ba ma sai ana yin hudu ba saboda larura da ta sanya shi ta shagaltar da shi amma wannan ba zai hana ya zaman to kan cewa kai tanadi na yadda za ka iya zuwa kai jijibi duk lokacin da ka samu dama ba kamar ka ɗauki hutu in Allah ya san cewa aikin ne ya hana ka tunda shi ma aikin ibada ne sai Allah ya baka ladan in ya san lokacin hutu za ka zo amma lokacin hutunka sai ka ce ai dama ka saba baka zuwa juma'a sai dab da za a yi kiran sallah sai shi ma ka zauna kai ta bacci ko ta kai ta hirace hirace saboda haka aikin ba zai sa shagaltuwarka da aiki ba zai sa Allah ya baka ladan masu jijjifi ba amma zuwa da sassafe musamman wannan hadisin da na ambata hadisin Aus ibn Aus ya ambaci fita da sassafe man bakara wa batakar at-tabkir shine mutum ya fitar da jijjifi da sassafe da wurwuri wannan maksudi ne ba za a kira wannan shine babban raddin da ake ma malikiya da suka ce ma'anar a saal al'ula bayan zawal domin ga hadisin aus ya ce man bakkara wa bakkar wanda ya fita bayan zawal ba za a ce masa bakkara ba eh to wannan kuma sun yi bid'a masallatan da suke ba sa budewa sai karfe goma sun yi bid'a kamata ya duk masallatai na juma'a rana na fitowa a basu a buɗe in so su sa masu gadi domin a ba mutane dama ya zama su suna zuwa da kai Allah ya ji kan Ahmad Kiro Ahmad Kiro da na sama Ahmad Mimbari muna sallar asuba nan kafin a fita da safe har ya zo sallar juma'a Allah ya gafarta masa kullum a nan yake zama eh mana Ahmad Kiro na'am na'am zawali yanzu sha biyu da minti ashirin ne shi ne zawali sha biyu da minti ashirin to kaga tsakanin udowar rana da zawali yanzu minti awa shida ne da minti ashirin awa shida da minti ashirin amma yanzu kaga kamar munan matsalacin tun da liman yana fitowa karfe ɗaya ne to daga karfe shida zuwa karfe ɗaya kaga awa bakwai ne to in ka raba su kashi biyar to sai ka samu sa'o'inka sai ka samu sa'o'inka a ciki <laughs> na'am wanda aka tambayoyin da aka rubuto ne ta assalamu alaikum Allah ya ji kan hajjiya da rahama amin malam idan mutum ya yi mafarki ranar juma'a ya kuma yi wankan janaba a ranar juma'a zai samu wannan salala bai zama to ban garsala ba wa ka sa yi wanka <laughs> ka yi mafarki kai dai ka yi wankan kai dai ka yi wankan juma'a amma muka duba in muka lura da cewa a sauran hadisan sun ambaci wannan falala tana faruwa hatta ga wanda bai yi sa an yi wankan ba hadisan abi hurairah wanda muka ambata man tawadda yawmal jum'a fa ahsana alwudu thumma ata aljum'a wa lam yufarriq bayna ithnayn واستمع إلى الخطيب وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام حديث صحيح مسلم kaga bai ambaci wanka ba ma alwala ya ambata ya ɗaya daga cikin hadisan da suka nuna cewar wankan juma'a ba farilla ba ne ba wajibi ba ne tunda gashi an kawo ladan da ake samu na yafe zunubai akan wanda ya alwala ya kyautata alwala saboda haka wanda ya wanka ma kamar yadda za mu gani kamar yadda hadisin salman zai zo wanda za mu karanta shi a cikin babu duhun lil juma'a hadisin salman wanda shi ma wanka kawai ya ambata bai ambaci ka sa a yi wanka ba saboda haka wanda ya yi mafarki ya yi wankan janaba ko ma bai yi mafarkin ba ya yi wanka in zai je juma'a zai samu ladan amma wanda bayan ya yi wankan ya sa kuma aka yi to naka ya fi tunda shi ya ƙara wata sunnar akan shi tasa sunnar da ya yi tunda sunnonin ai suna da yawa na ranar juma'a da ake to daga cikin sunnonin shine kassala ka sa a yi wankan jima'a wanda yake wannan baya yi wanke ga masu aure amma masu masu aure a cikin mafarki a cikin bacci to su wannan ba sa samun wannan na to sannan sai wanda yake assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya kara wa malam lafiya Allah ya jikan hajiya Allah ya sa ta huta Allah ya sa aljanna ce makomar ta amin mana akwai dan uwa wanda ke san karin man da ke san kara aure amma matar shi ta yi masa barazanar sai ta yanka shi idan ya karo mata kishiya to me abin da ya kamata ya yi allah ya kara wa malar lafiya Uh... wannan ikirari da ta yi ya nuna mata hadarin wannan ikirari kuma ya kira shaidu ya kafa mata shaidu ya kira shaidu ya kafa mata shaidu cewa ya ta yi ikirarin za ta yanka shi saboda aka ga shaida saboda shari'a ta sani amma wannan ba za ta hana shi ya kara aure ba ba ta hana shi ya kara aure ba ba ta ta haramta masa abin da Allah ya halatta masa ba sai dai shi kuma ya bi hanyoyi na rarrashi wanda zai sanya ta wato ta huce ya sanya ta ta huce kuma ya hada da addu'a ya hada da addu'a ya tofe ta ya hada da addu'a eh اللهم رب النبي اغفر ذنبها وأذهب غيظ قلبها وأجرها من مضلات الفتن ما أحييتها tace addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya ma ummu salama da zai sa da zafin kishi tace addu'ar zafin addu'ar maganin zafin kishi mata su yi maza ma su yi ma mazan su yi ma matan su yace mata tace Allahumma rabban nabi اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجرني من مذلات الفتن ما أحييتني هنا تكون سنن النسائي لكم تكون عمل الليل والليلة نا nasa'i النسائي تكون سنن الكبرى Allah ubangijin annabi sallallahu alaihi wasallam ka yafe zunubaina ka tafiyar da zafin zuciyata ka tsirar da ni daga fitinu masu batar da mutum matsawar kana matsawar ka rayar da ni to sai mutum kai ma matar ka ma yayin da kaga mai zafin zuciya ce ko yaro ne aka ganshi mai zafin zuciya rinka tofa masa ana bashi yana sha ko yaro ne aka gani yana da zafin fushi rinka tofa masa ana bashi yana sha saboda da ummu salama ta ce ma sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin dalilanta na yayin da ya nemi aurenta ta ce bata amsa ba shine cewa tana da zafin kishi shine ke cewa amma kishin ki zan yi miki addu'a Allah ya tafiyar da shi saboda ka ya nuna cewa duk da ɗabi'ar maza ɗabi'ar mata ne zafin kishi ba a son sa tun daga shi annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya ce zai mata addu'a Allah ya tafiyar da shi na'am na'am ba za ta iya yanka shi ba wa ya ga maka sai dai Allah ya rufa kawai jiki shi to wannan yake assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dan girman Allah ina neman addu'ar ku akan ɗana da yake ɗauke-ɗauke wato saka cin amana zamba cikin aminci da dai sauransu ga rashin kula da addini duk lokacin da za ka yi wata mu'amala da shi ta kuɗi sai ya cuce ka suna roƙon allah ya shirya mun da shi ya daina duk duk waɗannan abubuwa da yake yi ya kuma sa ya zama musulmin kwarai da shi da 'yan uwansa da sauran 'ya'yan musulmi baki ɗaya masu munanan halaye da munanan ɗabi'u amin ya hayyu ya qayyum amin Allah ya shirya mana Allah ya shirya mana zuriya Allah ya shirye shi Allah ya tafiyar da miyagun halaye da dare shi Allah ya shirye da shi zuwa ga kyawawan ɗabi'u sannan wannan yace da Allah ya tsaya mu addu'a ni da mijina bashi yayi mana yawa Allah ya ba mu ikon biya a cikin sauki ya buɗa mana kofofin arzikinka da mu da duk wani musulmi da ke cikin halin da muke ciki amin ya hayyu ya Allah ya biya muku bashin da ake bin ku Allah ya wadata ku da halal ɗinsa ga barin haram ɗinsa ya wadata ku daga falalarsa ga barin abin da ke hannun bayansa akwai wanda suke suka za su shiga cikin wani ciniki muna yana neman addu'a muna roƙon Allah ya ba shi dacewa Allah ya buɗe masa kofofin falalarsa wanda duk suke ƙoƙarin assasa wani ciniki ko wata sana'a ko wata harka ta neman falalar Allah muna roƙon Allah ya musu buɗi Allah ya sa su fara cikin alheri Allah ya sanya musu albarka a ciki akwai wata bayar Allah da ta samu tsautsayi bulo ya fato mata a ka tana neman addu'a muna roƙon Allah ya warkar da ita Allah ya kiyaye gaba Allah kuma ya sa abin da ya same ta ya zama to kafara اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم اللهم انت ربنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين وادخلنا في رحمة برحمتك وأنت أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير المسألة وخير الفلاح وخير النجاح وخير الثواب وخير العمل وخير الحياة وخير الممات ونسألك الدرجات العلى من الجنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين